sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka koma wasu madina yau shekara dubu kenan da ɗari hudu da arba'in da uku daidai da bakwai ga watan jun shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu wannan shine kasar na arba'in da uku a jeren giyar kasusuwan karatun wannan littafi na koyar da tarbiyya da ladubba na musulunci littafin al'adabul mufrad na babban malamin musulunci a shekul imam abu abdullah muhammad bin ismail al-bukhari amirul na fil hadith allah ya ji kanshi da rahma idan har ba kumanta ba man tsaya ne a ƙarshen babi na 61 babin da ya magana a kan lash ba'o duna jari kar musulman ƙwarai ya ƙoshi ya bari makocin shi ya kwani da yunwa mun ji annabi ya gaya mana laisal mu'min alladhi yashba'u wajaruhu ja'i ko kusa ba muminin ƙwarai bane wanda zai ci ya ƙoshi amma makocin shi ya kwana da yunwa wannan hadisin abin a kalle sa ne a lura da shi saboda cewa mutum ba mominin kwarai ba ne to a yau makota waɗanda ake cewa makota abin da ya fi kusa da daidai shine gida arba'in a dama gida arba'in a hagu gida arba'in a gaba gida arba'in a baya jama'ar musulmi yau a wace unguwa ce mutane ke rayuwa cikinta da za a ce gida arba'in nan karka ƙoshi sai sun ƙoshi arba'in nan arba'in nan arba'in baya kun ku gane wanda ake cewa makoci a magana mafi zama daidai gida arba'in a dama kuma ga annabi ya ce laisal mu'min allazi yashba wa jaruhu ja'i ba muminin kwarai bane wanda zai ce koshi amma ga makocin shi kwana da yunwa jama'ar musulmi in ba ma sa'a aka yi ba gidanka na dama da kai wallahi shi kanshi ba kushi zai ba wani fa gaba ɗaya gidaje arba'in nan duka ba za su kushi ba kai ba ma gida arba'in ba a dama kai kanka ma ba ku kushi ba a gida ku kanku a gidan ku ai ba kushi ku kai ba dama jama'a kun gane kuma na gaya muku a rayuwa abu biyu ne allah ke jarraban mutane da shi to ya gama kai su ƙasa yunwa tsoro in dai allah ya jarrabe ku da wannan to ya kai ku ƙasa ƙur'ani allah ya ce wala na balu na kumbi min alkhawfi kaji tsoro wal kaji yunwa kun ga abun nan guda biyu allah ya jarrabe mutane da shi to wallahi ya kai su ƙasa wannan ya sa ko ka fahimta ko ba ka fahimta ba allah ya kai ƙasar najeriya ƙasa warwa wallahi sai dai ta dawo gari shi saboda ana cikin yunwa ana cikin tsoro kalli mutanen maka sun shiga wannan halin allah ya fitar da su da fi himri, ilafihim rihilatar shita'i sai ce fal ya budu rabba hazal bai allazi ta ga min ju'in yunwa wa amanahum ka ji tsoro saboda in Allah ya sa kana da abin da zaka ci baka da matsala idan Allah ya sa baka cikin hali na tsoro to Allah ya dauke ka daga cikin fitina na jarabawa to abinda kuma ke sa Allah ya fidda bawa shine shawarar da ya baya ya budu rabba hadal bai mu tage mu rika bauta ma ubangijin watan da ya halicce mu sannan mu kiyaye saba masa mu kiyaye saba masa jama'a kun gani sabo da kake gani shi shi'umin abu ne duk masifa a rayuwa to to sabo ke sa abin mutum a ciki na matsalar rayuwa Allah ya tsare aka yanzu in an ce ce makotanka arba'in sun ƙoshi za ka ƙoshi in ba ka yi haka ba kuma kai ba mumini ba ne ta wane gari ne za a ce a je a samu muminan kuwa yanzu mu dai nan kusa wane gari ne halace jiyar eko to eh ka ganin duk masu kuɗi mu kuma nan da talakawa ne eh kwa abujan ko eh amma irin mai tama akwai unguwannin da ba ma talaka ci eh yawa nan ba talaka tsakanin da Allah ba talaka a rayu a'a yanzu saboda kun gane a can kudan saurara ai a can ko mai gadi a can billahi lazi ya fi karfin ka kawo mai ka gani wala ba zai ci ba ai a fi karfin abinci mai gadi masu shara duk sun fi karfin abinci ba wanda za ka ɗau abinci to mai tama da za ka ga nama ya ragu an zo kawai an zuba ma karnuka karnuka ma idan suka shinshina kawai ga sun kau da kai sun tafi ba na jiya ba ne kawai sun fahimci kashi ne ba nama wadatacce a jikin kashin da sun ɗan yawa sai ga kawai sun tafi haɓa haɓa to ko kare ka zuba ba zai ci ba kare a can ka zuba mai abinci ba zai ci ba to mu ko na yanzu wanda ma za a ce ciyar da wani shi mafan fanka ba shi tsara haji koko ko wani grn da kake gani ita ma dai tafiyar ɗaya ne cike take da kawon layi don masu gabin ba ka gani allah ya kyauta wani hadisan akwai ban tsoro ba a ce do ba mumini ba ne wanda duk zai koshi amma makocin shi ya kwana da yunwa ko a ce makocin shi bai ce koshi ba wanda ya ce koshi makocin shi da ya bar makocin shi da yunwa ba mumini ba ne shi ne maka ce to waye makoci gida arba'in a dama gida arba'in a hagu gida arba'in a gaba gida arba'in a baya to wallahi za a ga wani gaba kai duk unguwan ma ba wanda ke koshi hakuri dai kawai ake a sa a bakin salati eh ko a gida za ga ba koshi ba to yanzu ya za ka yi na taɓa ba ku labarin wani unguwan mai ga abokai ana zaune ya kano shi ta kama abincin shi ya harare ta ya harare ta ko ta gani ita ya kamata ta gane to bata abin nan ba an ce kai ma wani abinci shi kuma yana waje cikin abokai kawai ta kawo tun da ya hango ta kawai hararar ta yake kawai ta gane ta bai da kwanan gida <laughs> ta so da shi tana kawa ka ga ba zai ci a mayar ba kawai ce fuska abin shi ya karɓi kwanan ya aji sai ya ɗan gyara haka ci gaba da cin abincin shi sai aka ce ah, wani ga jama'a ya ce tsakanin da Allah ni ma ba zan koshi ba to ina ce ni ma ba koshi zan yi ba ina ce ce to in ce mu wani bismillah to da ni da shi duk ba zamu mu ni ma ba zan koshi ba haka ya fuska ya cinye abincin shi kawai to ko ka ce dai marohaci ne ko ma baka ce marohaci ba ka gani sannan rayuwa fa Allah ka amintar da mu Allah ka ciyar da mu halal. ka azurta mu halal. babu ga wani sabon babi yukassiru ma almarfi lallai mutum in zai yi farfesu a gidan shi to ya rika kokari yana yawaita ruwan roman fa mu fil ne. dan ya rika rabawa yana ƙara roman da yawa a makota sai dan hada musu da biredi koko da yanzu wani yanzu fa mutanen mutanenmu akwai wanda zai iya shekara gidan shi ba a yi farfesu ba wani ya fi shekara ba a yi farfesu a gidan shi ba ko na kayan ciki ko na kashin rago ko na naman rago ko na kifi ko na mawaye wallahi wani yana kai wani bai san rabon da aifar su a gidan shi ba fa a masu suka fi hawa to kai da za ka yi aka ce to roman kaɗan yi shi da yawa da Allah don ka riƙa raba makota ko sala ɗaya ce ka sa musu sai ka cika abin da romo sai ka ɗan aika musu da biredi da roman koko don mutum ya ɗan dangwale ya ɗan ɓalli biredin ya ɗan aba an ya mai da yawo ko amma ya ji ƙanshin fafe suna tashi amma ko ba aiko da ko romo ba shine ai ji malin ya ce lallai mutum ya yi ƙoƙarin yawaita ruwan romo na farfesu da zai yi fayuktimu fil jiran dan ya rika rarrabawa ana aikawa makota ka ka wannan rayuwa da sallah fa zaka ga makota wallahi miya da ake na na sallah ba nama a galibi gidaje salla sallah nama ba da aka wanda zaka gidansa an dan sa abin nan yaro ya dan fito da nama sai ga kawai ƴaƴan makota na lashe mai da ya taho ah, lashe da ya ga sun taho da lashewa sun kusa nan sai ja hannun shi tarkuce mai nama amma dai mai da ya lashe kuma ka ga yaro saboda ɗan talakawa ne sai ga yana lashewa yana lasawa ya taho ya taho da yayo nan sai ga yaron da ya ce lara ya kauda da hannu shekar ka ci mun nama to da kenan saboda da shi da da shi ko kwanaki ai mun yi wata magana cewa in ka ce da ba fa wani shekaru ne irin ɗari kaza ba shekara talatin da wani amma da ta wuce to to a'a wai lokacin da ake yawo da faranti cike da nama duk lungunan unguwanni a da muke cewa ka san da mutane za ka ga ko da katon faranti a ka cike da nama a ba su rarraba ba su wasu cewa ne <laughs> to yanzu za ka gani ba wanda gidan shi za ka ce wai ana tabbas dukkan unguwannin nan ba wanda kake da yakinin kullum ana sa nama a miyar gidan shi kullum saboda za ka iya dizzaga gidajen unguwanni za ka yi mamaki da wuya ka da gida fiye da ɗaya biyu a unguwa a ce kullum da nama ake abinci kullum da nama irin yadda na komin talaucin mutum kullum da nama ake abincin gidan shi sayid na abubakar fa kullum garin allah ya waye da safe ƙatar rago ake ajewa a yanka shi a feɗe a daddasa shi gaba ɗaya namun ake kwashewa a watsa a tukunyar mai gidan shi gaba ɗaya ragon kuma gobe za a ƙara yanka wani jibi ma za a ƙara yanka gata ma jiya ma an yanka shekarun jiya ma an yanka to yanzu ko kaza kullum kake yanka a sa a miyar gidan ai ko ai labarin ka uwa koko kana kallon fa dirbin asiri ne fa da muna yara ba fa mutum kun tsoro yake ji a sa kifi a miyar gidan shi dan kar a ce talauci amma yanzu a ce a sa kifin ko kan shi dai a to kadeji ka ƙara yawan romo in za a yi farfesu don kaɗarar rabawa makota babin da bukari ya ƙulla kenan an abdullahi bin samiti an samo daga abdullahi dan samit an abi zarrin an samo daga abu zarrin ilgifari ƙala abu zarri ya ce ko abu zarri ya ce ausani khalili bi salatin masoyina na haƙiƙa masoyina na tabbas ya mun wasilci game da kula da abu guda uku waye wannan masoyin na tabbas sallallahu alaihi wa sallama an asma'a duk abinda da shugaba zai gaya mun in saurari abinda da zai gaya mun wa kuma in wa shugaba da'a wa A wannan wasiya ce annabi mu. to kun san wani abu ba abu zar annabi mu wannan wasulcin ba to an ka ɗauka shi kadai aka yi wa kayi kuskure wannan wasulcin har da mu annabi yawa lalle wannan wasulcin guda uku ya shafe mu abu na farko in dai wannan shugaba ne na musulmi duk abin da zai faɗi ka saurara sannan ka yi ma maganar tasa ɗa'a walau li abdin mujadda'il asraf ko da kuwa shugaban da za ka yi wa ɗa'a za ka yi ɗa'a ne gabawa mai gutsararrin yatsun hannu kuturu kenan kun gane ku. wanda ke da gutsararrin yatsun hannu na zogana ko ba haka ba ka sa ai shine kuturu alhamdulahi an yaƙi cutar kuturta a duniya kusan yanzu ba ta za ku yaran da bai taɓa ganin kuturu ba yanzu kama yaran unguwa sun taba ganin kuturu da yawa ba su taɓa ganin kuturu ba to ina ma za ka kuturu ba kuma bin su aka yi aka kakashe ba kun gane a'a irin yadda shugaba wata ƙasa ya ce masu cutar corona duk abu aka kashe su kawai don a huta to wannan abin sai da ya ja rigima a kasar saboda lokacin da ya ce duwan eh shi kuma a ƙarshe sai ya kamu da ya ce kawai da aka ga ya kama a kashe shi don kar ma a samu matsala wani sai suka ga kai na fa ya kamu wannan ya ce uwata ta kama yan sai mu je a kashe ta yi ma ya aka yi kawai sai ya kamu duk rashin lafiyan da mutum ke fama da shi to ba za a ce a kashe shi ba kun gani in dai ana ɗauka a ɗauki matakin da zai sa kar a ɗauka annabi sallallahu alaihi sallam ya ce shirra min al shiraraka min asali duk inda ka ga kuturu ka riƙa gudu nefa da shi irin yadda an ka hangi zaki kake gudu kar ka yadda ka matso kusa da kuturu saboda cutar kuturta ana ɗauka cuta ce wadda Allah ya halicce ta ne a ranar laraba ran laraba Allah ya halicci kuturta shi sa ka ga hana yin ƙaho a ran laraba ya ce karku yi ƙaho a ran laraba don ranar Allah ya halicci kuturta to ya hikima hannun ƙoho in za ka yi je kai amma dai annabi ya hana ka zo ka zama kuturu ko 'ya'yanka ka riƙa haifar kutare kai ka ja jama'a kun gani amma na umar mun karanta a nan wasu kutare ne kiristoci ya ga sun matsa ma kansu wurin neman kuɗi ya ce ku zo ya aka yi suka ce ya ga cross a wuyansu kutare kaga shege da hauka kana kuturu kuma ka zama kirista oh, oh ka ji lalacewa ya aka yi suka ce lokacin biyan jiziya ya yi kaga mu ba musulmi wani umar kuma ba zai ɗaga mana kafa kake gani shi sa muka matsa a kuturtar nan ta mu je mu nema dai mu samu biya sai ya ce kuma je bai kimani umar fa ba zai ɗaga kafa ba ya ce mu je ka ce in ya ce ni ne umar to ka bi shi aka je baitulmali ya ce a ɗebo dukiya a baitulmalin musulunci duk inda za a nemi magani a nemo a yi waɗannan kutaran maganar karɓar jiziya a hannunsa a dakata mu roƙi Allah ya ba su lafiya kun ku gani ni ina ce muku kalli gwamnatin musulunci yadda take yau ba turu ba yanzu kana musulmi mai ruwan masu shugabanci da kai jama'a kun gane yi ruwansu da kai ka daɗe baka mutu ba so da suke son ma a mutu to waɗanda suke shirya a ta mutuwan ma so da su saya ma ka daɗe baka mutu ba to in kana jin yadda gwamnatin musulunci ake gudanar da ita arna wallahi su za su fi yin zanga-zanga sai an gudanar da shari'a ta musulunci a ƙasar da suke rayuwa tsoho ne fa shi ma bai biya jizya ba ya fita yana aiki na wahala ya gaji ya tsofe tukub umar ya ce kayi ba yahude ne ya ce bin maka adalci ba tun da ƙuruciya ana karɓar jijiya a hannunka kuma tsufan na ce za a karɓa ya ce ba a karɓa ƙara karɓar kuɗinka mu je bai tulmali ya ce duk watan duniya a rika bashi abin da zai ishe shi rayuwa ya ce mu gama karɓar ƙarfinka kana da ƙuruciya ka tsufa kuma a ce ba za mu tausaya maka ba addinin musulunci addinin tausayi ne da ma kun gani to haka ake yin gwamnatin musulunci mutane su kansu musulman sun jahilci gwamnatin musulunci ne da haka abinda kawai mutane suke fassara gwamnatin musulunci da mutum ya zina a kashe shi to wa ya ce maka da kai zina za a kashe ka ka taba aure ne ba ka taba aure ba to kuma aka ce a kashe ka in ka taba aure me yasa zaka je kai zina ba an hana ba to ba ka sa a kashe ka zaka je kai da kai sata a datse ma inda ya kai rubu dina ko to an ba ka so a datse ka yi mana da ka kashe wani a kashe ka to wai me matsalar shari'ar musulunci ba yanzu kawai ta ce a kashe ka kai ba ta ce a kashe ka ba amma wanda ya zina akwai abin da zinar za ta haifar in wanda ya yi ta mai aure ne shi sa aka ce don kar ma matsalar ta haihu ta shafi sauran ai maza a kashe shi wanda duk ya kashe wani don kar a ji gaba ai maza a kashe shi jama'a kun gane duk da wani zamani ya zo yanzu in mutum ya je sata ya kai rubu dinar ko abin da ya fi an ce a yanke mai hannu to wasu na ganin yau an samu likitocin da da an yanke hannun ai maza a ɗauka a kai musu za su mai da shi kuma hannun ya dawo yadda yake an tsayar da dokar Allah amma kuma an dawo da hannun to bai halatta ba bai halatta ba shi sa kaga ai a shari'a yana yin sata aka kama shi sanda za a dace hannun sai an tsora kasko man gyaɗa a ciki an kunna gas gas kuka lokacin da aka ga man gyaɗan ya cuɗin nan ba lokacin sai a aji hannun kawai sai a daɗe shi da an daɗe sai a ɗaga kawai sai a cire mai ya mai shi kuma a gaban mutane za a miya gobe gobe ya je ƙara sata kayan mutane duk wanda ya tausaya ma ɓarawo bai saki kayan ka ne wallahi bari ku kaga wannan tausayi ne na Allah yanzu akwai kasashen da ba wasu kasashe ba a Najeriya nan abinda bai kai rubu'u dinar ba ma mutum zai sata su ba yanke mai hannu suke ba wallahi taya suke tsora mai su wuta a haka su ya mutu kuma an kaji abin da ya sata bai kai rubu'u dinar su ba ruwansu wannan doka Allah ce a ƙasan nan an san haka suke yi wala kumfil kisasi hayatun ya ulul albazi ai ba mu da wata rayuwa mai daɗi sai a aiki da shari'ar musulunci da za a zaunar da mutane a yi musu bayanin yadda rayuwa take a ƙarƙashin shari'ar musulunci kai kana hangen wai a kashe ne wace kawai kashewa aka ce a yi addinin musulunci ba wai ya zo da a kashe mutane ba ne a'a ya zo da wanda zai haifo da mutane matsala to da ya haifan da mutane matsala a kashe shi a huta kana kashe wani a kashe ka akwai bala'i da masifar da za ta danno mutane inda masu aure na yin zina da haka da mutum an kama shi da aure ya zina a kashe shi kawai don kai jawo waccan bala'i da masifar ta danno cikin mutane jama'a kun gani saboda mutane su gaba da rayuwa aminan mutma'inna cikin natsuwa da aminci kama an kawai ce ci ka ainihin shari'a da ake cewa wai kawai mutu ya je zina to kana zina ne in ba kana zina mai ruwanka don allah bari ku ji in dai ba kana zina ba ko cewa aka yi da an kama wanda ya zina ana kama shi a wurga shi wutar jihannama mai ruwanka kai ne na ka to kana zinan ne in ka ce a jefa shi wuta ya ce to kana yi ne ko ina za a jefa shi a jefa shi mai ruwanka to ballantana ba jahannama aka ce a wurga shi ba cewa aka yi a kashe shi kuma in an kashe shi duk laifin da ya yi zinan Allah ya karɓi tubarsa kenan dalilin kashe shi da aka yi kun gani amma wallahi za a ga mutane gaban na faduwa yanzu za ka ga ƙasar afghanistan ai za ga suna ta kashe mutane da ko kwanan na haka suke ce ah, to ƙasar saudiya ma last month wurin mutum 280 da wani abu da aka kashe wallahi tsakanin waɗanda aka kama da cocaine kayan ƙwaya waɗanda suka kashe wani waɗanda aka kama bokaye matsafa duk an tara su aka rika fito da su duk a gilla mutum a wanke wurin a ɗauki shi a buna a tafi da shi a ɗauko wani a fito da shi ta haka a kashe to me amfanin zama waɗannan a cikin mutane kun gani wadda duk bai so a kashe shi kai abin da aka ce ne za a kashe shi mana amma an kaga mutum yana caka ainihin shari'ar musulunci a ce da mutum ya zina a to kana yi ne in ba ka yi mai ruwanka ko me za a yi mai aimai inda Allah ne ya ce ai ce ai an ce da mutum ya saci kaza a yanke mai hannu kana sata ne kai barawo ne koya a ake kai ba barawo ba ba ka taɓa kayan wani duk wanda ya taɓa mai ruwanka kuma duk wanda ya tausaya ma barawo wallahi bari ku abin da ka fi so da shi rayuwarka ta tsallaka da shi barawo bai taba zuwa ya ɗauke shi wannan in ya ɗauke cewa za ka yi a kashe shi ba da yake Allah ya fi ka tausayi bai ce a kashe shi ba kuma za a yanke hannun dama ake yankewa duk wanda aka kama ya saci abin da ya kai rabu dinar kofi hannun dama iyanan za a cire kun gani iyanan an ko ba hagu ne to hannun hagu za a cire hannun da kake satar da shi shi za a cire in mutum ba dame ne kagar dama yake satar. yana kurɗace haka ya ɗauko sai kuma ya ɓoye an ba hagu ne da hagu zai ɗauko to a daƙe hagu da aka duk wanda gan cikin mutane da gundulmi to ka san wannan abin da yi kun gane ko Allah ya kyauta to shi annabi ya ce a ko a wannan watan abu zarri ya ce masoyina yi mun wasilcin kula da abu uku an asma'a wa lallai in riƙa sauraron abin da duk shugaban musulmi zai gaya mana kuma in wa magana tashi da'a walau li abdin wanda aka nada da'ar da zan yi ko da da'a ce gabawa in dai shine shugaba mujadda'il atraf wanda aka tsintsinke mai aka daddatse mai yatsu wa idza sara'ta maraqatan haka in za ka yi farfesu fa aksir a ka yawaita ruwan farfesun wasiya ta biyu kenan ta farko yi ma shugaba da'a na biyu in za ka yi farfesu ko abinci wanda kanshin shi ke tashi da da haka ake yi da makota ko abinci ba mai kanshi ba ne da ya buɗe unguwa to za ka ga sai an kai wa makota yanzu duk ba ka bane ka je mai duguri ka gani su gaba ɗaya ma unguwa za ka ji da an ce maka bayan la'asar ta yi duk unguwa kanshi za ka ji tana yi kawai abinci tawaddin najeriya ba wanda ke yin abinci mai daɗi irin mutanen maiduguri din najeriya kuma ka san ba wanda ya kai su iya ado ado dai ado ai ado din najeriya ba irin mutanen mai zuwa kalli yadda suke sa hula kalli ma irin hula su hula fa kawai sai ta taima riga da wando da ɗan dras da singileti da komai da komai sai ta taima kuma kalli yadda suke kafe hulan su to sun iya abinci miya kuka in ka ji yadda za ta tashi da ƙanshi a unguwa kuma su suka fi kowa dama iya sa turaye da haɗi da yanzu in suka sa rayu haka wanke kaya ƙanshi shi na nan to kaga duk wanda zai farfesu to ya yawaita ruwan haka annabi ya ce sun manzur ahla baitin min jiranika sannan sai ka kalli mutanen gida gidaje daga makotanka ko fa'as ko fa'asibhum min bi ma'rufin to sai ka dan aika musu ka samu musu da wani abu daga cikin farfesun gwargwadon da yanda za a ci ba a matsa ma ba shine bi ma'rufin inda kyautatawa wa salli salati li waqtiha wasiya ta uku ka kula wurin tsarewa Allah yin sallah a lokacin sallah fa in al imama qada sallah idan ka zo masallaci ka iske liman ya riga ya sallah da jama'a faƙada a ransa salataka kun gane ko ya ce a haranta ga salataka ai Allah ti farar lawa alaika min salawatul khams da an sallaita li waqti hafi baitika ya ce watan wa salli salati li waqtiha fa in wajadta al imama qad salla idan ka iske liman ya riga ya sallah da jama'a faƙada a haranta salataka to sai ka kiyaye yin sallaka a gida da iyalinka wa illa idan ko ba haka ba fahiyya nafila to abinda ka ya zan nahila kenan to bari ku ji ya ce yake cewa walal muhar ko mena salati huwal awwal wa kanu fardan muta'ayyinun fa'aula bi kaunihi nafila ma kana gaira muta'ayyidina wa hiya sabita to kaji abin da yake nufi yace fa in al imama qad salla idan ka zo masallaci ka iske liman ya riga yi sallah to fa qad aharasta salataka to sai ka kiyaye ma Allah sallar taka wa illa idan ko ba haka ba to fahiya nafila in ka samu sallah da liman to wadda za ka yi daga baya ta zama nafila kun gani shi sa idan sahabi zai ya zo ya je watan ya zo ya bi annabi sallah ba mai zuwa ya sallah a unguwarsu sai ya fara bin annabi sannan ya koma in ya iska liman ya bi to wannan nafila ce wanda ya bi annabi ita ce a matsayin asali ta farilla ya ce nafila ai za'idutun ala salawatul khams allati faradallahu fil yawmi wal layla wa qad ikhtalafa al a'imma wa qad ikhtalafa al a'immatu hal yajuzu idza i'adatu salawati kulliha an ba'daha ya anatta mutun ya maimaita sallah duka ko wasu a ciki ذهبت الشافعية إلى أنه يعيد الصلوات da ya ce kai sallah a lokaci. idan kai sallah a lokaci ka taho sai ka iske liman ya riga ya sallah da jama'a to ka kiyaye sallar idan ko ba kai kiyaye ta ba da liman to wadda kayo ta zama na wadda za ka yi in ka yi sallah to ta zama nafila to shi ne malaiki ce a nafila ai za'idatun ce ala ala salawatul khams tun da ka yi sallah biyar ka zo ka iske liman yayi to za ka iya nafila idan ka yi bayan liman yayi da jama'a nafila ce to shine ya ce malamai sun yi saɓani shin ya halatta mutum ya ƙara yin sallah bayan yayi wata sai ya ce malaman musulunci sun yi saɓani shin ya halatta maimaita salloli gaba ɗaya ko kuma wasu ka iya maimaita su bayan kayi su ya ce to 'yan shafi'iya sun tafi ila annahu ya idu salawatul khams kullaha an yi sallah biyar da kira ka iya maimaitawa wani habal hanafiya ila annahu ya idu zuhura wal isha la ghairahuma so ko yan hanafiya sun ce a zahar ce da isha kadai mutum zai iya maimaita su wata hadhihi salatul mu'ada naflan sallar duk da ya maimaita ta sai ta koma ta zan nafula, ya ce li'annal farda ƙarsa kaɓa an zimmati bi aula salatai domin sallar farko da ya fara to wannan nauyi da Allah ya tsora wa bawa sallar farko da kai to wannan fallancin ya riga ya gaba an gane ta dalilin sallar da ka fara yi ƙala sayyid anwar sha'a alaihi rahmatullah ta ji wani sunan anwaru sha'a alaihi rahmatullah ya ce wala hajata an yanwiya annahu yusalli nafilatan watan ba buƙatar mutum sai ya yi niyyar watan abin da zai yi na sallah sallan nafila ce kan salatu subiyan nafila kamar sallar yara ne yaro ba sai ya zai yi sallah ba in ya shigo kawai bi mutane dama sallar na nafila ce fa innahum la wuna salawati domin su ba sa niyyar sallolin da suke yi illa bi asma'iha sai dai da sanin sunayen sallolin kalfajir wa zuri wa gairahuma wa gairihima kama a kama asuba da wasu ثم لا تقوى عنه من هذه التسمية إلا نافلة sannan ko sanin wannan sunan ba dai ta aukuwa gare su sai dai a ta na nafula ko da azhar ce nafula ce ga yara ƙanana wa hadisu salat khalfa a immatul jauri ya ci babi hadisin da yake magana akan halaccin yin sallah a bayan shugabanni waɗanda marasa kirki ne to zai zo a babi na 432 wal aslu adamu mashru'iyyatul i'ada fil fajr wal asl asali dai shine rashin shar'ancin maimaita sallah ta asuba da la'asar wal maghrib da magriba na'am tadullu ba'dul ahadithil warida wasu hadisai suna nuni alamar shar'iyyatul i'ada fi suwar shar'ancin watan maimaita sallah a waɗannan surori na ɗaya al'ula man salla fi baiti duk wanda ya yi sallah a gida aunawi ko a kasuwa ko tasha walau fi jama'atin ko da a jam'i ya yi sallah sun ma'adarkar jama'a fil da ya taho masallaci sai ga gashi za a yi salla ta jam'i da liman kun gane ko li'anna umumal ahadis lam tuqayyad as-salata fi bi kawnihi furada kama yadullu alayhi hadisu abi dharr hadha domin umumin hadisan watan bai kayyade ita sallah a masaukin ka ba ta zamowar a kai ɗaya ka ta kamar yadda hadisin abu zarri yake nunawa wannan hadisin wabin mas'udin da hadisin abla dan mas'udin da hadisin ubad dan sami da mihjan ad da waninsu wa hadisu yazid ibn al-aswad yace nassa fi salatil fajri shi ya kawo nassi akan maimaita sallar asuba fa yadullu ala mashru'iyyati i'adatil fajiri. hadisin nashi yana nuna shar'ancin maimaita sallar asuba kayi asuba da matanka a gida kawai sai ka jiyo ga wani masallaci can suna ikama to za ka iya fita ka je ka ƙara yi akhrajahu ibn kuzaima a al-istaba dinsa haka ibn man a sai tafansu da hakim haka ibn sakan al-imam tirmidhi ma ya ruwaito ya inganta da abu dawud da nasa'i da ibn khuzaima da daru qutni bi rijalin siqat ka karanta fatul bari sura ta biyu fi ma idza ra'a insanan yuridu sala watan wajadahu fa yatasaddaqa alai shine fi ma idza ra'a insanan yuridu sala kai ne an gama sallah da kai yanzu kawai sai wani ya shigo zai ta da sallah bai samu ba kun gane ko to fa yatasaddaqa alai zaka iya mai sadaka saboda haka ta faru zamanin annabi an gama sallah abubakar na zaure da annabi sai wani ya shigo zai fara ikama sai annabi ya cewa zai ma wannan sadaka abubakar ya ce ni ne suka taya suka maimaita waccan sallah da shi abubakar aka yi shi da ita wannan ya samu jami'i wannan ya sa kuka ga ita sallah idan har ka zo liman ya gama to kai da irin ka ba ku ta da wata sallah ba amma kai da wanda ya yi dama da liman za ku iya yi tare kun gani yi da kai da irinka to bai zo a shari'a ba amma liman na sallamewa sai wani ya shigo za ka iya cewa barin taya ka jami'i to sai ka taya shi ku irin wannan sallah kai ka riga ka yi to yanzu ka mai sadaka za ka samu ladan kai mai sadaka na ladan jam'i da ya samu wannan ya halatta eh kama ya mutum ya rasa raka'a ɗaya sai ya miƙe zai ciko raka'a hudu a isha a raka'a uku a isha sai kuma wasu suka shigo to sabai in ka karanta muhalla ta ibn hazmin suna yin haka kun gani ai sallar liman ce aka jona ta rago ne yanzu misali sanda aka sallar magriba wani ɗaya samu kaga zai tashi ciko nawa biyu yana miƙewa zai ciko kai kuma ka gama alola ka shigo kana shigowa sai ka shi kuma ya miƙe zai ciko biyansa to sai ka zo gefen daman shi sai ka tsaya sai kai kabara idan ya raka a biye sallah mai za ka tashi ka ciko nawa daya to sallar ka ta yi saboda sabai na yin haka kun gane haka ko karanta subul salam da liman zai allahu akbar ya tafi ruku'u kowa ya ruku'u lokacin da ya ce sami allahu liman hamida sai wani ya shigo kana shigowa sai kaga wani bai riga ya dago daga ruku'u ba Allah ya taimake kai ka bara har kai ruku'u na gaban ka bai dago ba to yanda kafin liman ya dago in kai ruku'u ai ka ka samu wannan raka'a to haka sunna ta zo da wannan ma kamin ya dago da ke bin liman da yake gaban ka in kai ka bara ka duka kamin ya dago ka samu wannan wannan raka'a jama'a kun gane hadisi ne na muslim ka karanta subulus salam annabi ne ya ce in na wuce gaba to sahun farko su koyi da ni na bayan su su koyi da su na bayan su su koyi da su kun gani wannan shine dalilin amirul sam'ani da malama hadisi tunda annabi ya ce sahun da ke bayan shi su koyi da shi na bayan su su kuma su koyi da su na bayan su ci koyi da su to kaga ai kai annabi ya halatta maka da yin koyi da na gabanka to kana yin kabara kai ruku'u to wannan wannan ka ka same ta sannan da mutum mun karanta a ɗari salihin da mutum zai taho masallaci a natse da alurarka da komai kana shigowa sai kaga ana tafiya. kamun ka ta yi zikir assalamu alaikum wa rahmatullah an riga an sallin to ko kai ikama ko ba kai ikama ba kawai kai Allahu akbar ka ci gaba da sallat idan ka sallame ladan da Allah ya biya waɗannan da suka bi liman to irin shi za a baka ko karanta littafin sifatu wudu'in nabi sallallahu alaihi wasallam ko shi ya kawo hadisi da ka kai da ka zo su bai bari ku idan suka zo masallaci a riga an sallama sallah hmm. to ba su kafa wani jam'i sai su juya gida su da matansu da 'ya'yansu kun gani amma ba daidai ba ne a sunna liman ya sallama sallah ratibi sai ga wasu mutum biyu lokacin suka shigo sai ga ɗaya ta da ikama ɗaya ta da sallah suna mm. farawa kuma sai wani ya juya jawo ɗaya sai ga kuma sun ta sai ga kawai an ƙara wata sabo sallah a masallaci wannan makaruhi ne mummuna abin kyama ne magabata ba su haka magabata ba su haka wa alaikum salam eh ya eh mana to ai bai sani bane shi ba wa alaikum salam yana ganin za a iya ba to haka wasu suka ce a yi amma dai abinda ake cewa watan inda shiriya ce ta sahabbai ba su haka shirya ta sahabbai ba su haka an liman ya gama sallah wasu su zo su tayar da sallah bayan wannan maga inda iratibin liman amma kamar liman na ɗan kalli dama wannan masallaci ne an yi shi dama da 'yan kasaru ko matafiya eh da haka da masallatan tasha wannan duk suka zo da masallatan makarantu sai dai wanda aka ware wannan shine cikakken masallaci wanda cikakken limanki amma za a ga a kwan misali department sai ga sun ɗanyi masallacinsu eh. kun gani ko gaban hostel wasu musulmi sai an samu wani wuri suna sallah to duk irin wannan wannan ya gama jam'i wasu sun zo sai ce abinsu wannan sun zo ce abinsu amma kama central maps na abu makaruyi ne mummuna ne wani an gama sallah zo ta da wuta ba daidai ba ne haka duk wanda ya zo ya sallah duk wanda ya zo ya sallah in dai a masallaci ne wanda akwai liman ratibi ba dai ladan jam'i kuke so ba to ana bayarwa haka annabi ya ce ku je ku bi sali salihina za ku ga hadisin mun karanta shi a nan jama'a kun gane amma an yi sallah da mutum muna gama magariba sai wani ya shigo gashi yana gyara zai da sallah to wannan babu laifi cikin waɗanda aka yi magaribar da su yaje je ya ce bari in taya ka ni sai in yi a nafula kai kuma sai ka yi ta a farilla ka kai jami ya halatta tsakanin mai farilla da mai nafila ta ɗiki jami Allah ya shirya da mu wa alaikum kama ya ya eh mana ko hudu ce hudu za ka bi eh wa alaikum salam in wani ya zo ya jona ya yi in wani ya zo ya jona suka ce bai yi ba kai ka liman ka sama wani ce ya same ka nawa kenan a? a? kai ka samu liman ai ba kai ne liman ba da ya sallame ka miƙe ce wani ya zo ya same ka

mai farilla da mai farilla ba sai ya ce ba fa jam'in farillar ka ake ba wannan mai nafila ne da mai farilla ai shi ta sai da sabik a fiqh sunna ya ce da wannan ne sunna ta zo da halaccin mai farilla zai iya bin mai nafila mai nafila zai iya bin mai farilla kun gani ka to da gida kana ta da sallah a a ƙarshe ake a sham aka sai ka bi ana sallamewa da sallamewa kaga kai kayi ishakka sai kuma ka ji ga wani wuri can so kuma yanzu za su ta da asham ɗin sai ka je ka bi su Allah ka shirya da kwalai kuma salam sallar gawa mata na fitowa waje baya daga cikin shiriyar magabata ba daidai ba ne gaskiya matan da suke haka su bari in an yi rasuwa abinda suna ta zo da shi mata na cikin gida idan maza suka yi sallar gawa a waje a ɗauki gawa a kai musu cikin gida su ma su mata wannan shi ne sunna amma mata su biyo maza su yi wuce gaba ana sallar gawa mata na baya wallahi wannan ba shirye maga ba sunna bane jam'i zati kai limamiya suna na a e, to eh to liman ko liman din kace ko limamiya din shi <laughs> na na Aisha kaga sun sa an shigo musu da gawa cikin gida sun mata sallah sannan amma ce da maza suka yi to mu matsalar da ta sa mata ke fitowa kun gani idan suka kuskura har maza suke mata sallah a waje a ce ga mata cin najira ba za su ka Allah da su mu wuce makabarta kawai haka za su to shi sa ka ga wasu ke cewa to ya dan fi sauki mata su tare a cikin gida kamun a fito da gawar su aje mata su mata sallah shi kenan in sun gama a fito da ita ma za su yi su wuce makabartar amma wannan saɓanin yadda aka so aini a asali saboda yadda suna ta zo da a yi maza za a fara kawo wasu mata talla. idan an gama sai a ɗauke ta a kai ta cikin gida da mata ke ciki sai ce mata sana a ɗauko ta a fito da ita annabi ya hana mata raka gawa wa karanta ahkamul jana'i shi kuma raka gawa iri biyu ne akwai raka gawa daga cikin gida inda aka shirya ta zuwa inda za a yi mata sallah akwai raka gawa daga inda aka yi mata sallah zuwa rani inda za a rufe ta duka biyun suna da ladan raka gawa to annabi ya hana mata raka gawa duk sanda aka ɗauko gawa za a je filin yi mata sallah za a ga mata ko sun biyu to raka gawa ne ba a an hana eh? a ya halatta mata su kai ziyara makabarta ya halatta a'a mu gaskiya tsakanin da Allah za a ga tudun wada akan yi amma tsakanin da Allah tun da aka fara muka bibiya muka ce wannan bai bashi a suna wala an bari bayan da za a kaga an fito daga mata sun yi amma galibi za ka ga yadda aka yi shi ne kamun a fito da gawa sai tare ce mata sallah a gida da an fito da gawa duk wadda ka ta fito za ta yi gaban da an yi sallah za a ga an sa a mota a wuce a ba haka aka so ba Mm. a tsaya ka akwai abin da ake cewa khilaful aula yin abin da ba shi aka fi so ba ka gani. akwai kuma abin da ake cewa makaruhi shi makaruhi abin kyamani ne shari'a na kyamata ga kayi shi ko khilaful aula ga abin da shi aka fi so a yi amma sai kai wanda aka fi wanda aka watan an fi son ai wancan kai sai kai wannan shine khilaful aula makaruhi ko shine wannan abin dama shari'a na kyama sai kai ita shari'a abinda ta fi so maza su a kaiwa mata to idan aka fara kaiwa mata sannan aka fito wa maza to an yi khilaful aula abinda aka fi so a yi ba shi aka yi ba ai asali za kalla dama ai ana son a gidan ci mata sallar ko amma bayan maza to sai suka yi mata sallar kafin mazan shine khilaful aula ne <laughs> ta rike kabai ci wanda magana ba ku idan mata muna tare da su a nan sallah aka ce za mu sallar gawa ya halatta a shigo da gawa masallaci ba sai an fito waje ba amma khilaful aulani yin sallar gawa a cikin masallaci ya halatta amma ba haka aka fi so ba ana samun wuri ne a ware a unguwa wannan wurin na sallar gawa ne kun gani to da za a zo da gawa cikin masallaci a yi mata sallah shi annabi yana da fili da aka ware da yin sallar gawa to idan aka yi a masallaci a halatta amma saɓanin abin da aka fi so a yi aka yi kun ko gane shilafin aula an fi son a yi a waje sai aka yi a ciki to ya halatta to idan za a yi sallar gawa a cikin masallaci da mata suke zuwa sallah masallacin kaga wannan ba sun rako gawa ba ne a sun zo sallah duk sallar duniya da za a yi in an tafi aikin haji ko umara ba wata sallah a ka'aba ko a masallacin annabi da za a yi da sallah masallace ka ji ladan ya ce as-salatu ala al-amwati yarhamukumullah ala speaker duk wanda ya je haji ko umara ya san wannan duk sallar duniya sai an wagawa sallah kun gane a zahar la'asar magariba isha asuba har asuba saboda su mutanen saudiya suna da wani abu yanzu mutum a sakwata zai mutu sai ya ba wasiya don allah a rufa mun asiri ina rasu a kai gawa ta ka'aba a yi mata sallah to daga can za ka ga an ɗauko ta an taho da ita nan sai a aji sanda za a yi aka kira sallah kamun a tada sallah idan kana cikin harami za ka ga an shigo da gawai a nan makamun ibrahim ake aje su a tada sallah da an sallami ladanin da ya sallame dan zikirorin nan ake bari a yi kawai cikin ya ce assalatu ala lamuwati yarhamukumullah idan da yaro karmi sai ka ya ce assalatu ala lamuwati wa tafi yarhamukumullah idan da mace zai ce as-salatu ala al-mayyit wal mar'a ko haka dai zaka duk sallar duniya ce an wagawa sallah azhar la'asar magriba isha anan ka'aba ko masallaci amma. to abin da yasa zaka ce ah to kullun sai mutanen maka irin wannan a'a ai daga unguwanni da garuruwa in mutum zai mutu sai ba wasu da Allah a kawo shi nan to shi ta ce ga koshi ana sallar gawa duk sallar da za a yi a ka'aba sai an yi sallar gawa kuma yau to in za a yi sallar abin da muke so faɗi kenan duk sallar duniya kowace ce ko ta tsakar dare ta hajjiri da mata ake a ka'aba da mata ake a masallaci annabi to kuma in dai za a yi sallah da an ce as-salatu al-amwat za a dan jira mutane su gama tafiya dan sai ka ji lima ya ce sau kowa ya inda yake sai mai ke tsaya amma wasu za ga sun ci gaba da tsawafinsu ana gawa suna tsawafi to ba laifi ba ne don aiwo suna yi ita kuma farlu kifaya ce in wannan ya ɗauke ma farlancin kun gane ko allah ka shirya da ba eh. a za su bi sallah a wannan lokaci mata za su bi sallah jama'a kun gani shine nake cewa kamar nan yanzu da za a zo da gawa nan za mu yi mata sallah mata da muke karatu da su muke sallah da su sanda za eh, a ko ba su sama ko can suke ai su za su iya bi daga ɗakunan su ko daga wani gefe can kun gane ko to sanda za a ce za a ce yi sallar gawa suna ji da an Allahu akbar sai su kuma wannan yana taimakon mata sanin yadda ake sallar gawa saboda wata macen ba taɓa yin sallar gawa ba da aka duk ran da ka sa ta ciki da an yi Allahu akbar sai Allahu akbar Allahu akbar sai ta zubo ruku sai ta ga ita kaɗai ce a ruku sai ta maza ta tsago ba komai kuskure ne liman ya ɗauke mai cewa da ake wai in mutum ya yi ruku daga nan zai wuce wa aka taɓa ganin ya wuce ba taɓa ganin wani ya wuce ba ko skure ne ko mantuwa Allah dai kama ba da shi da kina bin liman ta san da yawa a wanda a da sai ce kai ni fa ina jin tsoron sallar gami ce mai kar mutum ya manta ya ruku bayan gaya mai da ya ruku zai mutu to shirme ne ba karatu abin yake ba za mu tsaya nan insha Allah karatu sai na gaba fa subhanakallahumma bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wannan yace na